radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء وسع كرسيه السماوات bismillahir rahmanir rahim masu sauraro kun kamo radio BOH Hausa da ke karkashin Hausa TV daga nan Tehran jamhuriyar musulunci ta Iran Mustapha Adamu ya tare da ku a cikin wannan fitowar wata ita ce ta farko a wannan rana da fata an tashi lafiya to abubuwan za mu gabatar muku da yadda a cikin shirin na wannan lokaci sun kunshi labarin duniya sannan kuma shirin nan na mulika na yau daga nan kuma sai mu kawo muku duniyar mu a yau sai kuma shirin nan naku wato muryoyin masu saurare sannan mu leƙa iran daga nan kuma sai shirin nan na afirka a yau to da fatan za ku kasance tare da mu da mun sauraron dukkan waɗannan abubuwan da muka yi muku tanadi ɗaya bayan ɗaya jama'a masu saurari assalamu alaikum muna sanar da ku cewa radio hausa boh da ke karkashin hausa tv a jamhuriyar musulunci ta iran na watsa shirye sa ne har sau uku a kowace rana shirin mu na farko daga misalin karfe shida da minti uku zuwa karfe bakwai da minti hamsin na safe agogon najeriya nijar kamaru burkina faso da kuma togo wato karfe biyar da minti uku zuwa karfe shida da minti hamsin na safe agogon gmt da kuma kasar ghana akan bita. 22 kHz 13710 sai kuma zango na biyu daga misalin karfe 1 da minti 23 zuwa karfe 1 da minti 50 a wagon Najeriya, Nijar, kamar Chadi, Burkina Faso da kuma Togo. wato karfe 12 da minti 23 zuwa karfe 12 da minti 50 a agogon gmt da ghana akan mita 16 kilohertz 17595 shirye-shiryen mu na dare kuwa suna zuwa ne daga misalin karfe bakwai da minti uku zuwa takwas da minti ashirin agogon najeriya nijar kamar da chadi da kuma burkina faso da togo karfe shida da minti uku zuwa karfe bakwai da minti ashirin kenan agogon gmt da ghana akan mita 41 kilohertz 7225 a jamhuriyar Nijar kuwa ana iya sauraron shirye-shiryen mu waɗannan tashoshi na FM kamar haka a birnin mai radio Tambara megahertz 107 sai kuma a birnin da magaran zindar ta gidan radio gaskiya fm megahertz 89.5 yanzu sai a gya zama domin a fara jin labarin duniya tare da tahir amin raji ga labaran duniya ta farko ga kanunsu dr muhsin fahr zade shugaban cibiyar bincike a ma'aikatar tsaron kasar iran ya yi shahada janar salami babban kwamandan dakarun juyin juyin musulunci nan kasar iran ya ce za a ɗauki fansa kan waɗanda suke da hannu wajen kashe fahr zade shugaban jam'iyyar hamayya a ƙasar burkina faso ya amince da shan kai a zaben shugaban ƙasa da aka gudanar a makon da ya gabata yanzu kuma ga cikakkun labaran shugaban cibiyar bincike na ilimin kimiyyar lissafi a ma'aikatar tsaron ƙasar iran dr mohsin zade ya yi shahada a hannun 'yan ta'adda a wani wuri a birnin tehran a jiya juma'a kamfanin dillancin labaran fars news na kasar iran ya bayyana cewa wasu 'yan ta'adda ma'aikatan haramci kasar isra'ila ne suka kai masa hari a garin absard a cikin birnin tehran a jiya juma'a labarin ya kara da cewa 'yan ta'addan sun tada bama da kuma harbi da bindigogi a lokacin kai hare-haren mohsen fahrazade dai ya ji raunuka masu tsanani a lokacin amma likitoci a asibiti sun kasa ceto ransa saboda tsananin raunukan banda shi dai akwai 'yan ta'adda guda hudu wanda suka kai harin da aka halaka daga ƙarshe majiyar ma'aikatar tsaron ƙasar iran ta bayyana cewa za ta ɗauki fansa kan wa'anda suke da hannu wajen kisan wannan babban masanin babban kwamandan dakarun jin jihalin musulunci a nan ƙasar iran janar hussein salami ya bayyana cewa sojojin ƙasar iran za su ɗauki fansaha kan kisan dr fahri zade salami ya faɗi haka ne jim kaɗan bayan shahadar dr fahri zade a jiya juma'a janar salami ya kara da cewa kisan dr fakhar zade ba zai dakatar da ayyukan da yake yi a ma'aikatar tsaron kasar na tsawon shekaru masu yawa ba da ƙarshe janar salami ya mika taziyarsa da farko ga jagoran juyin jihali musulunci ta iran atlai al da kuma iyalansa da kuma sauran mutanen ƙasar iran alkalin alkalan jamhuriyar musulunci ta iran hujjatul islam ibrahim ra'isi ya yi allah wadai da kisan da 'yan ta'adda suka yi wa dr muhsin fahrizade a jiya juma'a sannan ya mika ta'aziyarsa ga mutanen kasar gaba daya dangane da wannan rashin ra'isi ya kara da cewa wannan aikin makiya jamhuriyar musulunci ta iran ne wa'anda hamji kasar isra'ila take jagoranta don hana kasar ci gaba a ayyukan ci gaban da take samu dare da rana amma tare da yardan allah in ji shi wannan ba zai hana kasar ci gaba ba a jiya juma'a da yamma ne dai wasu bumabumai wa'anda 'yan ta'adda suka dana a jikin wata mota inda dr fahar zade ke wucewa suka tarwatse sannan an yi musayar wuta da wasu 'yan ta'adda wa'anda suka aiwatar da aikin banda dr mohsin fahar zade wasu masu tsaronsa da kuma wasu 'yan ta'addan sun rasa rayukansu a wannan harin da ƙarshe alkalin alkalan ya buƙaci a gaggauta gano waɗanda suka kai wa'annan hare-hare don a saka musu da mummunan ayyukan da suka aikata. masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran wata nakiya wacce 'yan ta'adda suka bari a lokacin da suke mamai da arewacin ƙasar syria ya tashi inda ya yi sanadiyar mutuwar yara guda biyu da kuma raunata wasu biyu a arewacin ƙasar syria kamfanin dillancin labaran gwamnatin ƙasar syria sana takaice ya bayyana cewa a jiya da dare ne dai wata na nakiya wacce aka bisne a ƙasa a garin abu shura na lardin rakka a arewacin ƙasar syria ya tashi sannan ya yi sanadiyar kashe yara guda biyu da kuma raunata wasu biyu labarin ya kara da cewa a lokacin da 'yan ta'adda suka kwace iko da wasu yankuna a arewacin ƙasar syria sun binne nakiyoyi da bumabumai a wurare daban-daban daga ciki har da gidajen mutane da ababen hawa har da abubuwan wasan yara wanda a hali yanzu suka zama matsala ta tsaro da zaman lafiya a yankin labarin ya kammala da cewa tashe-tashen nakiyoyi da kuma bumabumai irin wannan zai ci gaba da cutar da mutanen ƙasar ta siriya na shekaru aro-aro masu zuwa babban shugaban yan hamayya kuma ɗan takarar shugaban ƙasa a zaben da aka gudanar a makon da ya gabata a ƙasar burkina faso mr zefirin diabre ya taya shugaba kobare murnar lashe zaben shugaban ƙasa a jiya juma'a wanda kuma ya kawo ƙarshen rikici dangane da sakamakon zaben kamfanin dilancin labarun reuters ya bayyana cewa tsohon ministan kuɗi kuma ɗan takarar shugaban ƙasan ya je gidan shugaban ƙasa mai ci wato kobare inda ya tashi murnar lashe zaben ya kuma ƙara da cewa ya ba wa shugaban ƙasar daman ci gaba da ayyukan ci gaban ƙasar burkina faso da kuma yaƙi da 'yan ta'adda wanda suka kashe mutane akalla dubu biyu a wannan shekarar da muke ciki a arewacin ƙasar shugaba kubara dai ya lashe zaben shugaban kasa da kashi 57.87 cikin 100 na ƙuri'un da aka kada wanda hukumar zaɓe ta ce ya wadatar don tabbatar da shi a matsayin wanda ya lashe zaben masu sauraro ƙarshen labaran duniya kenan. Kuma da la'an da tahir raji ga kuma shirin nan na mu da mu ne tare da aminu ibrahim kyawa mulega jaridunmu na yau jama'a masu warare assalamu alaikum barkamu da haka da kuma sake saduwa a cikin shirinmu na muleka jaridunmu na yau inda za mu leka jiran da ake bugawa a tarayyar najeriya da kuma wasu kasashen nahiyar afirka amma da farko ran fara da tarayyar najeriya inda zamu leƙo muku jaridar premium times kuma labaranta na farko ta buga shine ƙungiyar malaman jami'a ta najeriya asu ta amince cewa za ta janye yajin aiki da ta tana yi ƙungiyar ta asu dai ta kwashe watanni takwas tana wannan yajin aiki ƙungiyar malaman jami'o'in ta cimma wannan matsaya ce ta janye yajin aiki bayan kammala wani zama na musamman da ta yi da wakilan gwamnati wanda ministan kwadago dr chris ingige ya jagoranta gwamnatin buhari dai ta ce za ta ba malaman kudi har naira biliyan tamanin domin ganin sun biya bukatunsu wannan sa malaman suka sanar da aniyar su ta janye wannan yajin aiki da dawowa makarantu domin ci gaba da karatu to ba za mu nufi ƙasar sudan domin leƙa da nan ta al sudani da ta ce bayan rasuwar sadiq al almahadi na kasar wato an naɗa magatansa da za su tafiyar da ɓangarorin siyasa da kuma na addini da yake jagoranta jaridar a sudani ta ɗauki labarin da ke cewa major general fadlallah barma nasir shine wanda zai mai gurbin marga imam sadiq almahadi da allah yi wa rasuwa kwanaki kaɗan da suka gabata wajen jagorantar jam'iyyar umma a cikin jawabin da ya aje juma'a bar da cewa margayin imam sadiq almahadi ya gina cibiyoyi masu ƙarfi da za su iya aiwatar da nauyin da ya rataya a wuyansu har ila yau barma ya ce ta fuskar jagoranci na addini kuwa na ansarul mahadi sayyid abdulmahamud shine wanda zai jagoranci wato wannan bangare na wucin gadi har zuwa lokacin da za a gudanar da babban taro na al'ummar to sai kuma jaridar leadership inda ta buga labarin cewa kotun hukunta manyan laifuka ta duniya wato icc ta tabbatar da cewa za ta fara gudanar da binciken farko dangane da rikicin ensas da ya faru a najeriya a cikin sanarwa da ta fitar ofishin mai shigar da na icc ya ce ya samu bayanai kan laifukan da ake zargin an aikata 'yan zanga-zangar da ta rikide ta koma ta rikici ma zanga-zangar sun shafe makonni masu yawa manyan titunan biranen kasar suna zanga-zangar a dawar cin zarafin da ake zargin jami'an 'yan sanda suna yi kimanin faran hula 51 da 'yan sanda 11 da soji bakwai ne aka kashe a cewar shugaban najeriya muhammadu buhari amma ita a nata bangaren kuma kungiyar kare haƙƙin da adam ta amnesty international ta ce jami'an tsaron sun buɗe wuta kan masu zanga zangar inda suka kashe tare da jikata wani adi mai yawan gaske to za mu nufi ƙasar ethiopia mai kwaftaka da sudan inda za mu duba jaridunta a kan rikishin da ke faruwa ƙasar na yakin da ake a gundumar tigray jaridar ethiopian reporter ta ce firaministan kasar ta habasha ya sanar da cewa an bude shafi na karshe na yaƙi a yankin tigray firaministan ta kasar dr abi ahmad ya ce shirin da ake da shi na sa'o'i 72 ya riga ya fara aiki dubban mayaka na musamman da sojojin yankin na tigray ne suka miƙa kawukan su ga sojojin ƙasar ta habasha a cikin sa'o'i biyu na wa'adin da aka tsayar kamar yadda firaministan ya sanar to sai kuma jaridar leadership wato inda za mu sake komawa zuwa gare ta kenan kan labaran ta kawo da take nuna cewa najeriya ta buƙaci gwamnatin burtaniya ta nemi gafara game da tuhumar da wani dan majalisa yi wa tsohon shugaban najeriya yakubu gawan wannan lamari ya biyo bayan zargin da wani dan majalisar kasar birtaniya ya yi ne na cewa tsohon shugaban kasar najeriya yakubu gawan ya yashe asusun gwamnati a lokacin yana mulki tare da ajiye su a wani banki a birtaniya lamin da ya jawo mai da martani mai zafi daga bangarori daban-daban na kasar dan majalisar ingila mai suna tugendat shine ya yi wannan ikirarin a lokacin wata muhawara a majalisa a matsayin shugaban kwamiti kan harkokin kasashen waje na birtaniya din sai dai bai bayar da wata hujja ko karin bayani mai gamsarwa game da wannan zargi da ya ba kakakin magazakokin wajen najeriya ferdinand nuone ya bayyana zargin a matsayin mara tushe balle makama don haka najeriya ta bukaci gwamnatin birtaniya ta nemi gafara kuma ta buƙaci ɗan majalisar janye wannan kalamai da ya yi inda suka bayyana shi a matsayin zarafi ne ga gwamnatin najeriya da ma tsohon shugaban ƙasar ta najeriya Tuma saurari yanzu sai ku gyara zama domin a saurari shirinmu na gaba. Wato duniyarmu a yau ne dai wanda yake tsokaci akan wasu muhimman abubuwa da suka faru a fagen siyasar duniya musamman masu alaƙa da wannan yanki na gaba ta tsakiya. ai sauraro lafiya duniyarmu a yau Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na duniyar mu a yau da a ciki muke tattauna batutuwa daban-daban da suke faruwa a sassan duniya tare da sauraron mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin shirinmu a wannan karo za mu taɓo batun matakin da ƙasar haɗaɗɗiyar daular larabawa ta ɗauka ne na yin barazana kan ƙasar aljeriya da ni sunusuwunti zan jagoranci ragamar shirin. shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. haɗaɗɗiyar daular larabawa ta yi wa algeria barazana saboda sukar da shugaban ƙasar algeria abdulmajid taboni ya yi kan matakin da haɗaɗɗiyar daular larabawa ta ɗauka na ƙulla alaƙar jakadanci da haramtacciyar ƙasar isra'ila da kuma kusancin algeria da turkiya da bijirewa umarnin mahukuntan haɗaɗɗiyar daular larabawa da algeria take yi jaridar Qudus arabi ta watsa rahoton cewa majiyoyi da dama sun habarta cewa haɗaɗɗiyar daular larabawa ta aike da saƙon wasiƙar gargaɗi ga algeria akan matakin da shugaban ƙasar ta abdulmajid tabone ya ɗauka da yin suka dangane da matsayar mahukuntan haɗaɗɗiyar daular larabawa ta kulla alaƙar jakadanci da haramtacciyar ƙasar isra'ila da kuma matakin da algeria ta ɗauka na kusantar ƙasar turkiya musamman kan batun ƙasar libya rahoton ya ƙara da cewar a cikin lokacin baya-bayan nan mahukuntan haɗaɗɗe daular larabawa sun ɗauki matakin matsin lamba kan ƙasar algeria saboda nisantar goyon bayan siyasar su tare da matakin da algeria ta ɗauka na ƙarfafa kyakkyawar alaƙa da ƙasar turkiya gami da ƙawarta qatar tare da gudanar da aiki a ɓangarori daban-daban shafin watsa labarai na magharib intelligence na ƙasar faransa ya watsa rahoton cewar ƙasar haɗaɗɗiyar daular larabawa ta yunkuro da karfi kan kasar algeria tare da gudanar da matsin lamba kan shugabanta saboda wasu matakai da algeria take ɗauka da suka yi hannun riga da manufofin kasar haɗaɗɗiyar daular larabawa alaka tsakanin kasashe biyu haɗaɗɗiyar daular larabawa da algeria ta fara fuskantar matsala ce tun bayan da ƙasar turkiya ta ƙarfafa matsayinta a tekun mediterranean lamarin da haɗaɗɗiyar daular larabawa take ɗauka a matsayin babbar barazana ga shirinta na faɗaɗa manufofinta a yankin shafin watsa labarai na ƙasar faransa ya ƙara da bayyana cewar dambaruwar siyasa ta ƙara yin ƙamari ne a tsakanin ƙasashen biyu tun a shekarar da ta gabata bayan da gwamnatin algeria ta fito fili ta goyi bayan turkiya dangane da rikicin ƙasar libya da kuma matakan da ƙasar ta algeria take ɗauka kan wasu batutuwa na daban daban a yankin da suka yi hannun riga da manufofin kasar haɗaɗɗiyar daular larabawa a cewar shafin maghrib intelligence mahukuntan haɗaɗɗiyar daular larabawa sun aike da wasu saƙonnin nuna rashin jin daɗin su dangane da matakan da gwamnatin algeria take ɗauka amma babu wani abu da ya sauya daga ɓangaren mahukuntan algeria kuma abin da ya ƙara fusata mahukuntan haɗaɗɗiyar daular larabawa shine matakin da shugaban ƙasar algeria abdulmajid tabone ya ɗauka na yin suka dangane da matakin da wasu ƙasashen larabawa suka ɗauka na kulla alakar jakadanci da gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila irmamaya a ranar 20 ga watan satumban wannan shekara ta 2020 shugaban kasar ta algeria bai takaita da yin tofin allatsi ne kan matakin ba har sai da ya fito fili ya yi dirar mikiya kan mahukuntan haɗaɗɗiyar daular larabawa don haka mahukuntan abu zabi suke ɗaukan bambamin shugaba abdulmajid a kansu ya kare. wani rahoton sirri yana cewa sheikh muhammad bin zaid ali na Hayan yarima mai jiran gadon abu zabi kuma babban kwamandar kolin rundunar sojin haɗaɗɗiyar daular larabawa ya aike da saƙon gargaɗi kai tsaye ga shugaban ƙasar algeria abdulmajid taboni da kuma babban daraktan tsaron cikin gidan ƙasar ta algeria ta hannun tsohon jami'in sojan algeria da ke zaune a abu zabi sakon wasikar ya ƙunshi cewa mahukuntan haɗaɗɗiyar daular larabawa ba za su yi jinkiri ko da daƙiƙa guda ba wajen ɗaukar matakin ƙaƙaba takunkumin tattalin arziki da na siyasa kan ƙasar algeria matukar mahukuntan algeria suka ci gaba da yin nesa da manufofin gungun ƙasashen larabawan yankin tekun farisa kamar yadda haɗaɗɗiyar daular larabawa ta yi gargaɗin janye duk wata taimakekeniya kan harkar tattalin arziki da sauran ɓangarori da ƙasar ta algeria ɗan saƙo general abdul gani al-rashid bai yi nawa ba wajen isar da saƙo ga shugaban ƙasar algeria abdulmajid tabone amma shugaba taboni bai yi gaggawan ɗaukan matakin mai da martani ba sai dai duk da haka hausawa na cewa ana tauna tsakuwa ce domin ya ta ji tsoro ƙasar haɗaɗɗiyar daular larabawa ta ɗauki matakin buɗe ƙaramin ofishin jakadanci a yammacin sahara a farkon wannan wata na Nuwamba da muke ciki domin gwadawa Algeria cewa tana da hanyoyin cutar da ita gami da guma mata bakin ciki. Kafin mutuwar Ahmad Ka'id Saleh, shugaban rundunar sojan Algeria kasashen algeria da haɗaɗɗiyar daular larabawa suna da kyakkyawar alaka a tsakaninsu amma tun bayan da abdulmajid tabone ya ɗara kan karagar shugabancin algeria kuma ya ɗauki matakin ƙulla kyakkyawar alaka da ƙasashen Turkiyya da qatar alakar ƙasarsa da haɗaɗɗiyar daular larabawa ta fara fuskantar matsala kuma suka shiga cikin yakin cacen baki a tsakaninsu masu fashin baki suna cewa sheikh muhammad bin zaid ali nahayan yarima mai jiran gadon abu zabi kuma babban kwamandan kolin rundunar sojin haɗaɗɗiyar daular larabawa yana adawa da duk wata tafiya da ta yi hannun riga da mahangarsa kuma a kullum burinsa shine kokarin ganin kasashen da suke kawance da kasarsa suna tafiya a kan tsarinsa da burinsa domin samun damar faɗaɗa tasiri a yankin kuma duk ƙasar da ta bijire to yana ɗaukan hakan a matsayin ƙalubale gare shi don haka zai ɗauki matakin tursasawa kanta hakanan masu sanya ido kan al'amuran da ke kai ya komo suna cewa haɗaɗɗiyar daular larabawa da a halin yanzu sheikh muhammad bin zaid ali na nahayan yarima mai jiran gadon abu zabi ke juya akalarta tana ɗaukan al'amari ne a mahanga guda ko dai ka kasance tare da ita ko kuma da makiyarta matakan katsa katsalandan da tsoma baki a harkokin cikin gidan ƙasar libya da haɗaɗɗiyar daular larabawa take yi musamman goyon bayan janar janar halifa haftar kwamandan rundunar tsoffin sojin libya da ke karkashin gwamnatin libya mai matsuguni a birnin tabaruk a shiyar gabashin kasar da ake zargi da tafka laifukan yaƙi a kasar da ɗaukan matakin soji kan gwamnatin haɗin kan ƙasa da duniya ta amince da ita sun sanya haɗaɗɗiyar daular larabawa shiga takun saka da ƙasar turkiya musamman bayan da gwamnatin rajab tayyip erdogan ta kulla yarjejeniyar tsaro da gwamnatin haɗin kan ƙasar libya ƙarƙashin jagorancin firaminista fayyaz sarraj duk da kokarin da wasu kasashen larabawa suke yi na kwadaitar da ƙawayensu kan ɗaukar matakin ƙulla alaƙar jakadanci da haramtacciyar ƙasar isra'ila suna ci gaba da fuskantar turjiya daga wasu daga cikin ƙasashen tare da nuna adawa ƙarara da duk wani shirin ƙulla alaƙar jakadanci da haramtacciyar ƙasar isra'ila yar mamaya da ta mame yankunan ƙasashen larabawa da ƙarfi tare da aiwatar da bakar siyasar zalunci kan al'ummar falasɗinu sakamakon haka kungiyar haɗin kan ƙasashen larabawa a yarjejeniyar da ta cimma a tsakanin mambobin kungiyar a shekara ta 2002 a yayin zaman taron birnin beirut na kasar labanan da gindaya sharaɗin kulla wata alakar jakadanci tsakanin kasashen larabawa da haramtacciyar kasar isra'ila kan janyewar gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila daga yankunan larabawa da ta mamaye tun a shekara ta 1967 tare da ba da dama ga matakin kafa 'yantacciyar kasar falastinu akan iyaka iyakar da aka shata tun a shekara ta 1967 gami da warware matsalar 'yan gudun hijiran falasɗinawa tun bayan da kasar haɗaɗɗiyar daular larabawa ta ɗauki matakin shelanta kulla alaƙar jakadanci da haramtacciyar ƙasar isra'ila al'ummar ƙasar algeria da ƙungiyoyi gami da jam'iyyun siyasa 'yan adawa da masu goyon bayan gwamnati suka yi kakkausar suka kan kulla alaƙar tare da bayyana alakar da cewa wani sabon suka da mashi ne a jikin al'ummar larabawa kuma babban laifi ne da kasar haɗaɗɗiyar daular larabawa ta tabka wanda ba za a taɓa yafe mata ba don haka wannan mataki da shugaban algeria abdulmajid tabone ya ɗauka na yin suka kan mahukuntan haɗaɗɗiyar daular larabawa dangane da matakin da suka ɗauka na ƙulla alakar jakadanci da haramtacciyar ƙasar isra'ila yana matsayin jaddada matsayin al'ummar ƙasarsa ce da take kan tubalin aƙidar larabawa ta bijirewa bakar siyasan yahudawan sahayuniya 'yan mamaya a gefe guda kuma masu fashin bakin siyasa na ganin cewa matakin da kungiyar haɗin kan ƙasashen larabawa ta ɗauka da yin shiru kan yarjejeniyar da ƙasar haɗaɗɗiyar daular larabawa ta ɗauka na ƙulla alaƙar jakadanci da haramtacciyar ƙasar isra'ila lamari ne da zai ƙarfafa haramtacciyar ƙasar isra'ila da amurka kan ci gaba da kwaɗaitar da sauran ƙasashen larabawa na bin sahun haɗaɗɗiyar daular larabawa inda a bayan ƙasar ta haɗaɗɗiyar daular larabawa ƙasar bahrain ta shiga sahu sannan ƙasar sudan sannan a cikin 'yan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 To yanzu kuma ga shirin na muryoyin masu saurare wanda Hassan Barka yake gabatarwa. masu saurare assalamu alaikum barkan ku da kuma sake saduwa da mu a cikin wani sabon shiri na muryoyin ku masu saurare shirin radio hausa voh daga nan tahiran da ke baku damar tofa da bakacin bakin ku kan batutuwa da dama da suka shafi rayuwa ta yau da kullum kama daga siyasa tattalin arziki al'adu kai har ma da sada zumunci ni ne hassan barka kin mafarin cikin kasancewa da ku a cikin shirin ba tare da bata lokaci ba bari in barku da malaminmu na farko assalamu alaikum sashen hausa na murya jamhuriyar musulunci da ke iran mai magana abdurrahman wanda aka sani da abdo kibiya da magaram zandar inna lallahi wa inna ilaihi raji'un inna lallahi wa inna ilaihi raji'un allahu akbar kullu nafsin za'ikatul mauti gaskiya ne duk mai rai ya dan dan mutuwa insha Allah ina mai kasa fifiyar gaisuwa ta ga duk yan Nijar ga iyali na tsohon shugaban kasa Muhammad Tanja ubangiji Allah ji kanshi Allah gafarta mai Allah sa aljanna ce makomashi ubangiji allah ya shi masa gaskiya ne tanja ya yi a rayuwa gaskiya tanja akwai tausayin talaka tanja ya raba jihar da magaram da wuyar ruwa wanda aka daɗe tun uwaye da kakannu ana shanta allah gafarta mai allah sa ya huta assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu rediyo eh, hausa ta iran jamhuriyar musulunci rediyo mai albarka eh, ina muku barka da safiya ta yau kuna tare da mai sauraron ku yau da kullum ilyas eh, firizi ne na kulabar a yanzu ci a jamhuriyar nijar to yau dai zan shigo a cikin wannan gida don isar da ta'aziyya ta ga 'yan mu na nijar baki ɗaya eh, tun daga kan gwamnati zuwa ga duka dai 'yan kasa maza da mata baki ɗaya dangance da rishi da muka yi wanda suke mazan jiya wanda su taka rawa a cikin ƙasanmu ta nijar wanda suka bar tarihi mai kyau insha Allah muna ta'aziyyar mu ga 'yan ƙasa baki ɗaya Allah ya shiga shi da rahama Allah ya gafarta mishi kuma muna fatan Allah ya bamu wanda zai kwatanta irin aiki da wannan bawan Allah ya yi da irin kishin kasa da ya nuna da san talakawa da aikin da yake na 'yan ƙasa kuma wannan ya kamata shugabanninmu eh, ya zama wa'azi gare su duk da ita mutuwa wa'azi ce ga kowa amma ya kamata ta zama wa'azi gare su ko ba haka ba eh, shugaba ya san cewa mulkin da yake yi akwai ranar da in insha Allahu zai koma ga mahaliccin shi kenan ya yi kokari ya kyautata ma 'yan ƙasa shaidar duniya ita ce ta lahira muna fata Allah ya shi kai shi da rahama assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu murya jamhuriyar musulunci ta iran mai magana isu ne madattai da magaram jamhuriyar nijar na kira ku daga nan madattai da magaram to gaskiya yau juyayi muke ciki da shi ganin rishi da muka yi na tsohon shugaban kasar mu na nijar muhammad tanja muna mai addu'a ubangiji allah ya sa aljanna ce makomashi ya yi gwagwarmaya yadda ya kamata kuma ya mulki cikin adalci tamkar yadda dukkan dai dan kasar nijar yabo yake a gare shi tanja kuma a gwangiji allah kamar mai tamu irin shi a ƙasar nan tamu muna roƙon allah kamar yadda shugabanni suke ganin mulki na adalci ya kasance shugabannin mu na gaba su rika kwatantawa ganin cewar a koda yaushe wanda ya adalci kullum ana mai yabo kuma ladan shi yana bibiye shi saboda wannan ne ake son adalci a duka wanda ya shugabanci koda na gidanka ne yana da kyau a ce adalci ya kasance a gare ka na yau a ce ƙasa guda da aka baka kai kake jagorancin ta to gaskiya tanja yayi yayi kuma yayi gaskiya kwatanta irin shi a halin yanzu sai an tona kuma muna mai ada Allah ya sa aljanna makomar shi nagode biyo mune jamhuriyar musulunci ku tashi lahiya mai magana isu ne dattai da magaram jamhuriyar Niger ku tashi lahiya to ina ga hada naka ra'ayin nema zan ja burki a cikin shirin sai kuma wata fitowa nan gaba idan mai kowa mai komai ya sake sada mu yanzu a madadin kowa da kowa a nan radio Hausa bi OH da ma daukacin waɗanda aka ji muryoyinsu ni Hassan Barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku bisalam a huta lafiya. sai kuma shirin nan na muleka iran tare da aminu ibrahim kewa muleka iran bismillahirrahmanirrahim Rahmanir masu saurare Assalamu alaikum. Barka da haka da kuma sake saduwa da mu a cikin shirin mu na Muleka Iran. Shiri ne wanda a cikin mai kawo muku bayanai game da tarihin muhimman wurare na al'adu da na masu daɗan tarihi da ma wurare na addini da sauran wasu abubuwa masu jan hankali da kuma sauran wurare masu jan hankali da ke nan ƙasar Iran. Har ila yau da irin damakin da ake da su ga masu sha'awar zuwa yawon bude ido ko ko yawon shakatawa ko neman ilimi ko kuma neman lafiya a nan kasar iran da fata masu ariya su kwanci tare da mu kuma za su ji daɗin shirin amma kafin nan wani haraba bana kamar tanadi a bisa faifai to madalla yanzu ka bari mu shiga cikin kwarai shirin har ila yau dai muna ci gaba da kawo muku tarihin mayan wurare masu jan hankali ne da ke nan kasar iran da ake zuwa domin kashe kwarar kwatar ido idan ana biye da mu idan ana biye da mu a makon jiya mun kawo muku bayanai game da birnin shiraz inda muka kawo muku wato karin haske game da fitaccen mawaƙin nan fitaccen mawaƙin adabi din nan na ƙasar iran wato hafiz shirazi da kuma yanayin yadda hubaransa ya zama wajen ziyara domin yawon bude ido a yau kuma za mu yada zango ne a birnin ardabil domin jin bayani game da kabarin sheikh aminuddin jabra'il a matsayinsa ɗaya daga cikin wuraren tarihi da na addini da ke nan ƙasar iran rahotanni sun bayyana cewa daga cikin muhimman wuraren tarihi da yawan bude ido da ke birnin ardabil akwai kabarin aminuddin jabra'il ardabili mahaifin sheikh safiyuddin ardabil kabarin sheikh aminuddin ardabil da ke yankin kalhuran a birnin ardabil yana da matsayi da mutunci kuma abin girmamawa ne wannan yasa duk ƙarshen mako da dama daga cikin al'ummar garin suna zuwa ziyarar kabarinsa domin girmamawar da suke masa an gina hubbaran mai kusurori takwas na shek amiruddin jibra'il a dabili a farkon karni na goma hijira kamariya haka zalika irin kawa da kwalliyar da ake yi wa hubbaran ya yi kama sosai da na shek safiuddin dabili a saman tulluwar kabarin shek aminuddin jibra'il dabili an gina wani gini da bulo na ƙasa ko kuma tubali ha kuma an ƙawata mashigar ƙofar hubbaran da ceramics ko tiles da aka yi zane-zane ko a jikinsa kuma tarihinsa yana komawa ne zuwa ga zamanin daular safawiya a akan gabarin shek aminuddin jabra'il aminuddin jabra'il ardabili an sanya wani akwatin katako mai girma kuma bangon da ke gefensa an ƙawata shi da ceramics da wasu abubuwa masu daraja da aka yi musu kwalliya da irin salon rubutu na kufa a shekara ta 1310 hijira shamsiya ne aka sanya wannan wajen cikin jerin ababen tarihi na ƙasa to ba ga waɗannan akwai wasu wurare masu yawa na yawon buɗe ido da ke wannan birni na ardabil inda a baya bayan nan akwai wani ƙoƙari da mahukuntan yankin suke yi da haɗin gwiwar cibiyar gina mashaharar ladan na ƙasar iran mai suna mu'azzin zade ardabili inda aka fara yin wani shiri na mayar da gidan wannan fitaccen ladanin a matsayin wajen tarihi na ƙasa domin giramawa da daraja babban ladanin da ya suna ba ma a ƙasar iran ba kawai hatta a mataki na ƙasa da ƙasa don haka an kimanta gidan ladanin domin a sayar yadda za a mayar da shi ya koma na tarihi domin akwai buƙatar gyara inda kabarinsa yake don ba dama ga masu zuwa wajen domin ziyara domin yana da mahimmanci sosai kiyaye irin waɗannan wurare domin ya zama abin tarihi ga al'ummomi masu zuwa a nan gaba bugu da ƙari an sanya yanayin salon kiran sallar sa a cikin jerin abubuwan girmamawa na ƙasa ustaz salim mu'azzin zade ardabili yana daga cikin fitattun ladanai kuma masu waƙoƙin yabon annabi da da ahlul baiti alaihi salam kuma an haife shi ne a shekara ta 1315 a garin ardabil kuma ya amsa kiran ubangiji ne a watan azar na shekara ta 1395 yana dan shekaru 80 a duniya saboda irin kaunar da yake nuna wa imam Hussein Saidu Shuhada alaihi salam yasa ya sadaukar da makogoransa na muryarsa mai daɗi wajen waƙoƙin juyayi ga imam Hussein alaihi salam wannan yasa ya tafiyar da rayuwarsa baki ɗaya a wannan hanyar kuma ya kaskantar da kansa wajen yi wa ahlul baiti alaihi salam hidima a wata hira da ake da shi ya faɗi cewa yanayin makogwaro da muryar da Allah ya bashi wata baiwa ce kawai daga Allah don haka ya sanya shi ya zama wakafi ga sayyidu shuhada imam Hussein alaihi salam da ma saurare ga shi kun bayani amma lokacin da aka ya kawo jiki ya zama wajibin daga aya a nan sai a wani shirin za ku ji mu dauke da wasu sabbin wuraren na tarihi da ke nan kasar iran musamman ga masu sha'awar zuwa yawon bude ido domin kashe kwarkwatar ido ko kuma masu neman zuwa neman ilimi ko kuma masu zuwa neman lafiya a muhimman asibitoci manya da ke nan kasar iran to kuma anan zan ban kwana da ku kuma muna gayyatar ku za a iya ci gaba da bibiyar shirye-shiryenmu a shafinmu na yanar gizo wato www.hausatv1.ng a huta lafiya. yanzu kuma ga shirinmu na ƙarshe afirka a yau Afirka a yau. Masu Ku saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na Afirka a yau da a ciki muke tattauna batutuwan da suke faruwa a nahiyar mu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin shirinmu a wannan karo za mu taɓo batun umarnin da Firaministan Habasha ya bayar ne na ƙaddamar da harin ƙarshe a kan lardin Tigray domin murkushe matsalar tawayen al'ummar lardin da ni sunu wunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. Firaministan ƙasar Habasha Abiy Ahmad a ranar Alhamis da ta gabata ya ba da umarni ga rundunar sojin ƙasar kan ƙaddamar da harin ƙarshe kan mahukuntar lardin Tigray da suke garin Mikeli fadar mulkin lardin Tigray da ke shiyar arewacin ƙasar ta Habasha domin kawo ƙarshen tawayen al'ummar lardin. Firaministan Habasha Abiy Ahmad a shafin sa na Facebook ya bayyana cewar an baiwa rundunar sojin ƙasar umarnin ƙaddamar da harin ƙarshe a cikin jerin irin hare-haren da suka fara kaddamarwa kan lardin tigray tun a ranar hudu ga watan nuwamban wannan shekara kan shugabannin 'yan tawayen kungiyar tigray people's liberation front tplf a takaice da suke garin mikeli fadar mulkin lardin tare da kokarin kaucewa duk wani matakin rusa gari gami da nisantar ritsawa da fararen hula a hare-haren nasu firaministan habasha ya kara da cewar majalisar sojin kungiyar 'yan tolardin tigray ta tigray people's liberation front ta rufe kofar ficewa daga rikicin lardin ta hanyar zaman lafiya bayan da shugabannin kungiyar da mayakansu suka ƙi mika wuya a tsawon wa'adin sa'o'i 72 da aka ɗiba musu domin warware rikicin abiye ahmad yana mai bayyana cewa idan da a ce 'yan tawayen waɗanda suke mabarnata ne na ƙungiyar tigray people's liberation front sun miƙa kai da tuni an kawo ƙarshen hare-haren soji da ake ƙaddamarwa kan yankunan lardin ba tare da janyo hasara mai yawa ba yana mai cewa an baiwa shugabannin ƙungiyar da mayakansu damammaki domin kwance ɗamarar yaƙi a makonnin da suka gabata amma sun nuna girman kai da rashin ƙaunar zaman lafiya da sulhu har ila yau firayim minista abiy ahmad ya jaddada yin kira ga al'ummar garin mikeli da su ajiye makamansu tare da nisantar duwani matakin yaki. game da ɗaukan matakan ƙauracewa duk hatsari da zai shafe su yana mai jaddada cewa sojojin gwamnatin ƙasar za su yi duk abin da za su iya wajen kaucewa ƙaddamar da hare-hare kan cibiyoyi da ma'aikatu game da gidajen mutane a halin yanzu haka dai akwai tabbacin cewa dubban mutane sun rasa rayukan kansu a yakin da ake yi tsakanin rundunar sojin kasar habasha da mayakan kungiyar 'yan lardin tigray ta tigray people's liberation front sannan hare-haren jiragen saman sojin kasar sun yi sanadiyar rushe-rushen gine-gine masu yawa kamar yadda gumurzu ta kasa ta tilasta wa mutane kimanin dubu arba'in da biyu tserewa daga muhallinsu musamman zuwa kan iyakar kasar sudan domin neman mafaka a cikin kasar kungiyar tarayyar afirka ta aiki da tawagar masu shiga tsakani zuwa kasar habasha a ranar larabar da ta gabata 'yan sa'o'i kaɗan kafin karewar wa'adin lokacin da gwamnatin habasha ta baiwa 'yan tawayen kan mika wuya kamar yadda ƙungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam suke ci gaba da nuna damuwa kan yiwuwar bullar hasarar rayukan mutane masu yawa musamman fararen hula daga cikinsu Ƙungiyar 'yanto Tigray ta People's Liberation Front ta shafe tsawon kimanin shekaru goma sha biyar tana gwagwarmaya da makami kan gwamnatin soji mai aƙidar markisanci a ƙasar ta Habasha har zuwa ƙarshen gwamnatin a shekara ta 1991 bayan shafe tsawon shekaru talatin tsarin na makisanci yana mamaye da madafin iko a fagen siyasa da tsaron ƙasar a sharhinta kan yakin da ke faruwa a lardin Tigray na ƙasar Habasha jaridar Liberation federation ta kasar faransa tana cewa ga dukkan alamu sabanin abin da firaministan habasha abiy ahmad yake zato zai faru a lardin na tigray domin yakin ba zai kare cikin dan gajeren lokaci ba kamar yadda yake zato kuma akwai matsaloli masu tarin yawa da suke faruwa a yakin amma babu hakikanin labarin su sakamakon rashin shaidun ganin ido masu zaman kansu kuma mahukuntan kasar sun hana 'yan jarida da masu sanya ido shiga cikin yankunan yankunan da ake gumurzu a tigre sannan an yanke dukkanin layukan sadarwar lardin domin hana jin labarin halin da ake ciki jaridar ta liberation ta kara da cewa an ɗauki tsawon makonni uku ana gwabza gumurzu tsakanin sojojin gwamnatin habasha da 'yan tawayen tigre a yankunan kwarin tigre tun bayan da rundunar sojin ƙasar ta fara ƙaddamar da hare-hare kan 'yan tawayen lardin amma rashin shaidun ganin ido hakan yana nufin akwai yiwuwar samun hasarar rayuka masu yawa musamman ganin yadda a halin yanzu ake cewa yaƙi kan lardin na tigre ya doshi garin mikelli fadar mulkin lardin mai ɗauke da mutane fiye da rabin miliyan hakanan jaridar ta nakalto Firayim firaminista abiy ahmad ga 'yan tawayen kungiyar 'yan totigre ta people's liberation front cewa ƙarshen murkushe ku ya karato sakamakon haka muna kiran ku ga mika wuya a cikin sa'o'i saba'in da biyu masu zuwa don haka ku yi amfani da wannan babbar dama ta ƙarshe jaridar tana cewa idan furucin Abiy ahmad bata zame ishara kan yiwuwar aukuwar hasarar rayuka masu yawa ba to furucin kakakin rundunar sojin kasar dejin tsegai ya fayyace yiwuwar bullar masifa mai tsanani a garin mikelli inda ke bayyana cewa yaƙi na gaba shine wanda zai zame na ƙarshe bayan killace garin mikelli da tankokin yakin soji yana mai cewa al'ummar makilli ku kubutar da kanku tare da raba gari da mayakan ƙungiyar 'yan tigire domin samun jin kai a martani da ya fito daga shugaban lardin tigray kuma jagoran kungiyar 'yan tawayen tigray people's liberation front debashon gabri mikail a lokacin da wa'adin sa'o'i 72 da firaminista Abiy ahmad ya ɗibawa mayakan tigre ya karatu a ranar laraba da ta gabata ya bayyana cewa ahmad bai san ko su wane ne mu ba mu ne al'ummar da muke ɗauke da manufofi kuma a shirin muke mu mutu a fagen kare haƙƙinmu na gudanar da yankinmu cikin 'yanci jagoran kungiyar ta tigray ya kara da cewar wa'adin sa'o'i 72 da firayim minista abiy ahmad ya ɗiba wa mayakan lardin tigray kokari ne na samun damar ɓoye irin hasarar da sojojin gwamnatin tarayyar ƙasar suka yi a fagen yaƙi domin samun damar sake shiri da jan lokaci duk da cewa sojojin gwamnatin tarayyar sun samu nasarar kame garuruwa biyu da kurarin cewa za su kame garin mikeli fadar mulkin lardin tigray a wata sabuwa kuma kafar watsa labaran gwamnatin habasha ta sanar da cewar majalisar wakilan kasar ta amince da ɗage rigar kariyar majalisar ga mambobinta 39 ciki har da divashon gabriel mikail shugaban lardin tigray kuma jagoran kungiyar 'yan tawayen tigray people's liberation front hakanan kafar watsa labaran ta bayyana cewa ɗage rigar kariyar har da Getachup rida wanda babban jami'i ne a kungiyar 'yan kamar yadda ma'aikatar tsaron kasar habasha ta musanta zarge-zargen da kungiyar 'yan totigre ta yi cewa sojojin gwamnatin tarayyar kasar sun kaddamar da hare-hare kan fararen hula da haɗin kan sojojin ƙasashen waje da suka kawo musu ɗauki ministan tsaron kasar habasha kenya Yadita, ya karyata wannan zargi da cewa rundunar sojan habasha ba ta buƙatar tallafi daga kowane bangare na waje a yakin da take yi da 'yan tawayen lardin tigray yana mai jaddada cewa mayakan kungiyar 'yan tawayen tigray ne suke kaddamar da hare-hare kan mai uwa da wabi da nufin rusa kimar sojojin gwamnatin tarayyar kasar da take ƙoƙarin wanzar da doka da oda a lardin tigray A wata sanarwa da Firaministan ƙasar Habasha Abiye Ahmad ya fitar a ranar Alhamis da ta gabata ya bayyana cewa rundunar sojin gwamnatin Habasha sun gano gawakin wasu mutane da aka ɗaure hannayensu da kafafunsu sannan aka kashe su ta hanyar harbi da bindiga a yankin lardin Tigray. Amma sanarwar bata fayyace yawan mutanen ba. A nata ɓangaren ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta Amnesty International ta gargaɗi ɓangarorin da suke yaƙi da juna a Tigray da su nisanci kaddamar da hare-hare kan fararen hula saboda hakan zai zame take hakkin ɗan adam da za a ɗauke shi a matsayin laifukan yaƙi a gefe guda kuma ofishin majalisar ɗinkin duniya mai kula da ayyukan jin ƙan ɗan adam a rahoton da ya fitar kan rikicin ƙasar habasha yana cewa babu hanyar sadarwa da za a ji halin da ake ciki a lardin tigre lamarin da zai cutar a fagen ayyukan jin ƙai kamar yadda ofishin kula da jin ƙan ya bayyana tsananin damuwarsa kan halin da ƙananan yara da mata da tsofaffi gami da gajiyayyu suke ciki a lardin na tigre mai fama da yaƙi gwamnatin sudan mai makwabtaka da habasha a ranar larabar da ta gabata ta sanar da cewar kasar ta ta karbi bakoncin 'yan gudun hijiran habasha fiye da dubu goma tun bayan bullar rikicin lardin tigray da ke arewacin kasar ta habasha masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya karatu a nan ne za mu sanya aya sai a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin ku huta lafiya. tahir amiraj ya dawo domin maimaita labarun duniya amma a takaice shugaban cibiyar bincike na ilimin kimiyyar lissafi a ma'aikatar tsaron ƙasar iran dr mohsin zade ya yi shahada a hannun 'yan ta'adda a wani wuri a birnin tehran a jiya juma'a kamfanin dilancin labaran fars news na kasar iran ya bayyana cewa wasu 'yan ta'adda ma'aikatan haramci kasar isra'ila ne suka kai masa hari a garin absard a cikin birnin tehran a jiya juma'a labarin ya kara da cewa 'yan ta'addan sun tada bama-bamai da kuma harbi da bindigogi a lokacin kai hare-haren mohsen faharzade dai ya ji raunuka masu tsanani a lokacin amma likitoci a asibiti sun kasa ceto ransa saboda tsananin raunukan banda shi dai akwai 'yan ta'adda guda hudu wanda suka kai harin da aka halaka daga ƙarshe majiyar ma'aikatar tsaron ƙasar iran ta bayyana cewa za ta ɗauki fansa kan wa'anda suke da hannu wajen kisan wannan babban masanin babban kwamandan dakarun jin halin musulunci a nan ƙasar iran janar hussein salami ya bayyana cewa sojojin ƙasar iran za su ɗauki fansa kan kisan dr fahri zade salami ya faɗi haka ne jim kaɗan bayan shahadar dr fahri zade a jiya juma'a janar salami ya kara da cewa kisan dr fakhr zade ba zai dakatar da ayyukan da yake yi a ma'aikatar tsaron kasar na tsawon shekaru masu yawa ba da ƙarshe janar salami ya mika taziyarsa da farko ga jagoran juyin jihali musulunci ta iran atlai said al da kuma iyalansa da kuma sauran mutanen ƙasar iran alkalin alkalan jamhuriyar musulunci ta iran hujjatul islam ibrahim ra'isi ya yi allah wadai da kisan da 'yan ta'adda suka yi wa dr muhsin fahrizade a jiya juma'a sannan ya mika ta'aziyarsa ga mutanen kasar gaba daya dangane da wannan rashin ra'isi ya kara da cewa wannan aikin makiya jamhuriyar musulunci ta iran ne wa'anda hamshe kasar isra'ila take jagoranta don hana kasar ci gaba a ayyukan ci gaban da take samu dare da rana amma tare da yardan allah in ji shi wannan ba zai hana kasar ci gaba ba a jiya juma'a da yamma ne dai wasu bumabumai wa'anda 'yan ta'adda suka dana a jikin wata mota inda dr fahar zade ke wucewa suka tarwatse sannan an yi musayar wuta da wasu 'yan ta'adda wa'anda suka aiwatar da aikin banda dr mohsin fahar zade wasu masu tsaronsa da kuma wasu 'yan ta'addan sun rasa rayukansu a wannan harin da ƙarshe alkalin alkalan ya buƙaci a gaggauta gano waɗanda suka kai wa'annan hare-hare don a saka musu da mummunan ayyukan da suka aikata. masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran wata nakiya wacce 'yan ta'adda suka bari a lokacin da suke mamai da arewacin ƙasar Siriya ya tashi inda ya yi sanadiyar mutuwar yara guda biyu da kuma raunata wasu biyu a arewacin ƙasar syria kamfanin dillancin labarun gwamnatin ƙasar syria sana takaice ya bayyana cewa a jiya da dare ne dai wata na nakiya wacce aka bisne a ƙasa a garin abu shura na lardin rakka a arewacin ƙasar syria ya tashi sannan ya yi sanadiyar kashe yara guda biyu da kuma raunata wasu biyu labarin ya kara da cewa a lokacin da 'yan ta'adda suka kwace iko da wasu yankuna a arewacin ƙasar syria sun binne nakiyoyi da bumabumai a wurare daban-daban daga ciki har da gidajen mutane da ababen hawa har da abubuwan wasan yara wanda a hali yanzu suka zama matsala ta tsaro da zaman lafiya a yankin labarin ya kammala da cewa tashe-tashen nakiyoyi da kuma bumabumai irin wannan zai ci gaba da cutar da mutanen ƙasar ta siriya na shekaru aro-aro masu zuwa to da haka muka zo ƙarshen dukkanin shirinmu na lokaci da fata an ji daɗin abubuwan da aka saurara muna kuma ga yadda ku zuwa shafukanmu da intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng sai kuma can da rana idan mai duka ya kai da za a ji mu dauke da wasu labarun duniyar da dumi su da kuma wasu shirye-shirye na daban. mu wani lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu